a cewar ustaz na malam kyari kamata ya yi al'ummar musulmai su yi amfani da waɗannan kwanaki goma da suka rage na ƙarshen watan ramadan don dalilaki ne masu albarka inda ake amsar adoyi a cikinsu don haka ya zama wajibi al'ummar musulmai ta yi tsaye ganin cewa sun ribanci waɗannan kwanaki goma da suka rage na yin ayyuka na ibada sada zumunci sadaka taimako da makamantansu. wasallallahu ala nabiyil alhamdulillah yan uwan musulmi kamar da muka sani goma nan na ƙarshe wanda alaihi salatu wassalam ya ce awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu minan nar wato goma na ƙarshe goma ne na yantawa yana daga cikin falalan wannan goma na ƙarshe Allah yana yanta fursunoni waɗanda da sun shiga cikin fushin Allah Allah ya ɗebe musu rahama ga baki ɗaya amma saboda aikin alkhairin da suka yi a cikin wannan wata Allah yana yin su zuwa ga rahamarsa sannan kuma a cikin wannan goma ne ake so a yi itikaf ga wanda yake da iko kasancewa a masallaci saboda bautan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya tabbata ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi'iliyan a aikace. A nasu bangaren wasu magidanta a jihar ta Yobe cewa suka yi ya kamata dukkanin al'ummomin musulmai kada su gajiya kada su yi bacci su farka a waɗannan kwanaki goma su yi rinka addu'o'i na neman zaman lafiya da kuma yawan ibadu a wannan wata. A farko dai zan ba wa al'umma musulmai shawara game da wannan wata da muke ciki mai alfarma da maribaci wannan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadana musamman daren lailatul qadar ya kamata a sa addu'a domin wannan cuta da muke fama da ita a faɗin duniya allah ya yaye mana ita kwana goma da ya rage mai albarkan nan na watan ramadan ya kamata mutane su kuma ga allah subhanahu wata'ala a dinga addu'o'i akan musulkunan da yake faruwa a ƙasar nan na zaman lafiya daga ƙarshe ustaz babagar malam cari ya shawarci al'ummar musulman ƙasar nan da stahi tsaye ka'in da yi wurin gudanar da addu'o'i a kwanaki goma da suka rage mu yi addu'a babu abin da ya fi ƙarfin addu'a a ebola ne lasafiba ne a covid-19 ne boko haram ne karewan tattalin arzikin ne cututtuka da annoba da musiba nan mace-mace ne mu yi amfani da wannan goma na ƙarshe mu gaya wa Allah kukanmu da baƙin cikinmu cikin dare yayin da muka aza goshinmu a ƙasa Allah zai saurare mu Allah zai share mana ƙarshen rahoton kenan Ado duyaro gashiwa labaran Libati daga Damaturu jihar Yobe